المبعوث بالأدلة الباهرة والهجج القاهرة وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد yan wa masu girma ina yi mana sallama irin ta musulunci ina faɗin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina ƙara godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara a cikin wannan masallaci na juma'a da ke garin jama'a da ya fi shahara da zangon shanu a ƙaramar hukumar mulki ta sabon gari a jihar kaduna najeriya a wannan dare na laraba bayan yammacin talata 21 ga watan zulhijja hijira na 1430 wanda ake kwatanta shi da takwas ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da tara a kalandar albashi kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar maudu'in da ake so a tattauna a kan shi a cikin wannan dare shine baitul mali inda salaf wa mawariduha ko kuma baitul mali a wajen magabata da kuma hanyoyin samun kuɗinsa to kamar yadda muka sani daular musulunci daula ce wadda take da tsare-tsarenta da keɓance-keɓancenta da hukunce-hukuncen da suka bambanta ta da sauran dauloli daula ce wadda aka gina ta a bisa asasin Alƙur'ani da sunna wanda hakan ya sa ta zama daban kuma duniya aka waye gari ba ta taɓa ganin irin wannan daula ba ba kuma za a ga ta ba har duniya ta tashi daula ce wadda ta tattaro dukkan abin da ɗan adam da ma wanda ba ɗan adam ba amma yake rayuwa tare da 'yan adam ɗin musulmi waɗanda suke cikin daular da ma waɗanda ba musulmi ba amma suke rayuwa a cikin daular daular ta tattaro dukkan abubuwa da za su taimaka mata wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da samar da walwala da ci gaba da nishaɗi da kuma ƙaruwan arziki domin manufar ita ce a tsare makasudu shari'a wato manufofi na shari'a ita ko shari'ar musulunci an gina ta ne akan asasi guda biyu jalbul masalih wa daf'ul madar ko mafasid wato jawo amfani da kuma tunkuɗe duk wani abu wanda yake zai iya cutar da al'umma to domin a tabbatar da wannan makasudu shari'a ɗin sai zamanto akwai matakai guda uku na rayuwa wadda ita daular kasancewar ta shawo ne daga littafin Allah da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama kullum tana ƙoƙarin kula da waɗannan matakai guda uku matakin farko shine mataki na daruriyat wanda akwai guda biyar a nan a daruriyatul khams rayuwa addini hankali mutunci da nasaba da kuma dukiya ta yadda zai zamanto za a tsare rayuwa ba za a bar 'yan ta'adda kashe mutane yadda suka zo ba an ba rayuwar mutane tsaro addini an ba yi tsaro don kar mutane su rika shiga suna fita yadda suka so su rika mashi zagon ƙasa suna zindikanci aka ba hankali tsaro ta hanyar hana da haramta duk wani abu da ke barazana ga hankali sa'annan aka ba da tsaro ga nasaba da mutunci ta hanyar hana zina da kasafi da sauran abubuwa irin waɗannan sa'annan aka tabbatar da tsaro ga dukiya kasancewar dukiya babbar aba ce a cikin rayuwar al'umma hasali ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun saukar da dukiya ce domin a tsayi da sallah a ba da zakka ashe da sallah da zakka ba su yiwa sai da dukiya wannan ana kiransa mataki na adaruriyat wato larurori guda biyar da kowane ɗan adam ke bukata in aka rasa su rayuwa ba za ta yi ba sai mataki na biyu wanda ake kira hajiyat wato bukatu amma ba na larura ba ko da su ko ba su za a rayu sai dai rayuwar za a yi ta cikin tsanani kamar a ce mutum ya mallaki gida kamar a ce mutum yana tufafin da zai iya sawa yau ya canza wani gobe da sauran abubuwa dai kamar abinci mai gina jiki in ba ci ba za a mutu ba amma rayuwa za ta zarta sai mataki na uku mataki na tahassinat ko tahassiniyat wato mataki na abubuwan zai ƙara walwala da nishaɗi da kyautata al'amari ko da su ko ba su za a rayu kuma rayuwa ba za ta zarta ba to kasancewar kula da adaruriyatul khams da kuma alhajiyat da kuma at-tahsinat duk suna buƙatar amfani da dukiya kuma dukiyar nan ba kullum ake samunta ba hasali ma ba kowa da kowa yake da dukiya ba wani na da ita wani bai da ita kuma hikima ce ta Allah domin da kowa na dukiya da ba zuna lafiya ba domin yanzu mutum a gidansa duk yadda ya cika ya batse da dukiya in aka waye gari shaddan gidansa za ta cika sai dai shi da kansa ya tubo bariga ya shiga shadda ya kwashe ina amfanin dukiyarsa amma sai aka waye gari Allah cikin hikimarsa ya hore wasu mutane su yawo ma suke suna neman aikin a ba su aiki na fa kwashe kashi su je su kwashe a biya su su ji daɗi su ce sun gode shi ma ya ji daɗi ya ce ya gode to kasancewar ba kowa da kowa yake dukiya ba sannan bukatu a cikin al'umma kullum karuwa yake yawan iyalinka yawan bukatunka yawan samunka yawan kashe kudinka yawan yawace yawacenka yawan bukatar abubuwan jin daɗi sai ya zamanto kai ba za ka iya tsoruri ba kai kadai na samar da waɗannan abubuwan gaba ɗaya idan ma ka iya to zaidu da amru da bakaru da khalidu da hindu da bintu ba za su iya ba la'alla ko don saboda rauninsu a halitta ko saboda wata lura ta same su ko kuma saboda dai abinda Allah ya raba ya basu bai ishe su su iya ɗaukan bukatunsu duka ba wanda kuma wannan ma hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya sa sai ita daular musulunci ta zama ta ɗanta da ƙoƙarin samar da tsare-tsare da za su ba da dama a tattara a tattala a yo karo-karo na abubuwan da in an same su za a iya amfani da su wajen biya buƙatun al'umma baki kiɗa. to wannan a dunkule shine dalilin da ya yasa aka samar da baitulmali a daular musulunci to kasancewar mun dan samu wannan shimfidar to akwai bukatar mu yi wato bayani akan yadda ita wannan muhadara za ta kasance domin a sauƙaƙa bayani a kuma taƙaita shi na tsara muhadarar akan gaba kamar guda bakwai gaba ta farko gabatarwa ce ko shimfiɗa na kuma yi gaba ta biyu za ta yi magana akan ma'anar baitulmali sai gaba ta uku tarihin baitulmal sai gaba ta hudu hanyoyi dukiyar baitulmali sai gaba ta biyar baitul mali a yau sai gaba ta shida waiwaye dan tafiya sai kuma gaba ta bakwai nadewa da kuma cikawa ina roƙon Allah ta'ala ya bani ikon isar da saƙon tun gabanin shugaban zama ya bani takarda baitul mali a wajen musulmi shine gida ko kuma wani wuri da aka ake tattara nau'o'in dukiyar da shugaba yake da ikon sarrafawa ko rabawa ga waɗanda suka cancanta kuma suke da haƙƙi a cikin al'umma amma waɗansu malamai sun fassara baitul mali da fuskoki da kuma ɓangarorin da suka cancanci dukkan abin da ya shigo wa daula ko kuma ita daular ta samar da kanta na daga kuɗi ko ƙasa ko ma'adanai ko kadarorin kasuwanci ko gini ko wata dukiyar da babu wanda ya mallake ta da yawa daga malamai sun ɗauki wannan fassara a matsayin cewa baitulmali ma'ana ce da ke da alaƙa da aljiha wato fuskoki ko ɓangarorin da ake raba dukiyar ita ko fasara ta farko tana tsokaci ne akan almakan wato wuri ko kuma almaudu wurin da ake ajiye waɗannan abubuwa da ake kiransu nau'o'in dukiyar baitulmali malamai sun ce za a fahimtar asalin baitulmali daga faɗin Allah baraka wa ta'ala a cikin suratul anfal sura ta takwas kenan aya ta ɗaya inda Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil anfal qul lil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainakum wa atii'u Allah wa rasula in kuntum mu'minin Allah ta'ala ce suna tambayan ka game da al'amfal wato shine abin da aka samu a wajen yaƙi wannan aya malamai sun ce an saukar da ita ne a lokacin da aka gama yakin badar kuma musulmi na ta tunanin yaya za a yi da ganimomi da aka samu sai Allah ta'ala ce to suna tambayan ka game da al'amfal wato dukkan abubuwan da aka samu na daga kuɗi da kaddarori da kuma hatta ma waɗanda aka kama fursunonin yaƙi Allah ta'ala ya ce kulil anfalu lillahi war rasul ka ce masu ai waɗannan abubuwa da aka samu to na Allah da manzo ne Ma'ana yadda Allah yake so kuma yadda manzo yake so haka za a sarrafa ba yadda wani yake so ba fatakullaha ku ji tsoron Allah wa aslihu za ta bainikum kuma ku gyara tsakaninku wa Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin kuma ku bi Allah ku yi wa Allah da manzon Allah da'a in kun kasance masu imani na gaskiya bisa waɗannan fasarori guda biyu na almakan ko almawdu'u da kuma aljiha ne ya zamanto kalmar baitul mali ta samu taqawurat wato ta samu jujjuyawa tun daga wani zamani can da zamu magana a kansa har zuwa yau insha Allah to sai dai malaman harshen larabci ko ko malaman shari'a wasu suna ganin cewa fassarar da aka yi ta biyu wato fassarar da ke nuna fuskoki da bangarorin da ake raba dukiyar ta fi ƙarfi a zamanin Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin kamar yadda suke cewa a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba a tanadi wani wuri na musamman ba da ake tattara dukiya da sunan nan ne baitul mali ala kulli halin almuhimmu dai shine baitul mali a takaicen takaitawa shine duk wani wuri da aka tanada domin tattara duk nau'o'in dukiya da daular musulunci ta samu ko ta fitar da kanta wanda kuma shugaba ne yake da ikon sarrafawa domin akwai nau'in dukiyar da ba shugaba ke da ikon sarrafawa ba mutum ya yi noma kayan gonan shi na shugaba ne mutum yana da kayan kiwo ko kayan kasuwanci ko ya samu wani abu na alkhairi na shugaba ne amma abinda shugaba shi ke da haƙƙin sarrafawa da jujjuyawa da rabawa to wannan shine ake kira baitul mal baitul mal yana da dogon tarihi domin malamai sun ce ya samo asali ne tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka kara da cewa ko da yake ba a killace wani wuri na musamman ba don tattara dukiyar daula manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nada wakilai akan nau'o'in dukiyar da ke shigowa daula kamar zakka da jizya da ushur duka an sa wakilai da sukan je su karɓo wanda waɗannan na daga cikin nau'o'in dukiyar da daula ta kan mallaka kuma shugaba yake da ikon tauzi'i a tsakanin waɗanda suke da haƙƙi wanda hakan ke nuna cewa nau'i ne na baitulmali amma za mu ga ya dace da fasara ta biyu ma'ana fasarar da ke magana akan fuskoki da ɓangarorin da ake ba da dukiyar ba wai wurin da aka tattala don tara ta ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba tattara dukiyar bai mali a wuri ɗaya ba ta yadda dukiyar za ta zauna har tsawon wani lokaci mai nisa kafin araba kasancewar a wancan lokaci dukiyar ma ba ta taka kara ba balle ta karya ba ta da yawa ana cikin talauci Allah Allah ake a samu kawai sai a raba ta kamar yadda ya zo a ruwayar hanzala wanda ya kasance ɗaya daga cikin sakatarori na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama inda yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mani ka rika tuna mani in dukiya ta zo ta kwana uku bayan kwana uku ka tuna mani cewa akwai dukiya kaza hamdala ya ce fakana la ya alayya malun aw ta'amun salatata ayyamin illa ubakkiruhu fala yabitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa indahu shay'un minhu sai zama tun daga nan duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukiya ta shigo masa to ba a wuce kwana uku sai na tuna mai cewa dukiya kaza fa ta shigo tana nan shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar da na gaya masa to baya kwana face ya gama raba dukiyar nan baki daya kenan kun ga ba aje dukiyar ta dauki wani tsawon lokaci kasancewar dukiyar ma ba yawa take da shi ba a shekara ta biyu na halifancin sayyidina abubakar radiyallahu anhu ardahu ya keɓe wani wuri a cikin gidan shi inda aka tattara dukiyar da take shigowa daula ma'ana har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙaura ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala mun ce ba a tattali wani wuri na musamman ba da ake kiransa baitul mali haka ya bar duniya akan wannan tsarin shekarar farko ta khalifancin abubakar haka ake amma a shekara ta biyu sai abubakar ya keɓe wani wuri a cikin gidan shi inda ake tattara dukiyar da ke shigowa daula to amma bayan umar radiyallahu anhu ya zama halifa an samu dukiya mai tarin yawa saboda nasarorin yaƙi da buɗe ƙasashen kisra da ƙaisar da aka yi kuma ya zamanto an yi fituhat iri-iri dukiyoyi ta ɓangarori daban-daban min masharikil ardi wa magaribiha sai zamanto dukiya ta yi yawa an samu yalwa da wadata to daga wannan lokaci ne aka keɓe wani gida na musamman don ajiye dukiyar daula kuma aka buɗe rijista aka kuma tsara hanyoyin amfani da kuɗaɗen da ke shigowa aka ɗauki ma'aikata waɗanda suke da alhakin tattaro nau'o'in dukiyar daga ganima da sadaka da sauransu aka yanka wa sojoji albashi wato mujahidai masu jihadi don ɗaukaka addinin Allah kuma aka tsara kundaye na ba da kyaututtuka ga waɗanda suka cancanta a cikin al'umma to saboda yaɗuwar musulunci da faɗaɗuwar daular musulunci musamman a zamanin sayidina umar ɗin sai ya zamanto sayidina umar hijira na da shekara ya ashirin sai ya tsara ayyukan baitulmali aka buɗe abin da ake kira dawawin wato rijistoci ko rijista rijista ko kuma yau a harshen masu ilimin tsuwurwuri da tattalin arziki ka iya cewa heads of account wato mataki-mataki na kudade wanda suke da alaka da local government ko da state ko federal bangaren finance sun san abin da ake nufi kuma ya zamanto an ayyana masu kula da harkokin baitulmali gaba daya aka samu shugaba na gaba daya wanda ake kiran shi alhazinu wato shine mai tsaro mai kula wanda a yau ka iya cewa kamar shine minister of finance sa'annan daga wannan lokaci ne aka tsara dawawin wato rijistoci ko heads of account masu yawan gaske kuma aka sanya mai kulawa ga kowane diwani aka kasa diwanan gida biyu akwai alwaridat akwai annafakat alwaridat su ne hanyoyin da daular take samun kuɗi annafaƙat su ne hanyoyin da daular take kashe kuɗi. in ka ga dama a yau ka iya cewa hanyoyin shiga da fitar kuɗi in ma ka ga dama ka iya cewa income and expenditure kenan ba mamaki idan muka ce bature mai jan kunni ya aro ne daga tsarin musulunci abinda muke gani a yau a public civil service ba za mu yi kafara ba ko da mun yi rantsuwa domin a lokacin da muke wannan magana yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma bature yana can bayan duwatsu yana tafiya tsirara zindir haihuwar uwa ko kuma yana tafiya da ganyayyaki a jikinsa saboda haka bai da habara bai da wayewa bai da civilization bai da tau'iya wanda zai iya sanin ma ga yadda ake tsara rayuwa ya zamanto an yi diwani a bangarorin shigar kudi akwai diwanul fai wal ghana'im wal anfal akwai diwanul kharaj wal jizya akwai diwanul sadaqat akwai diwanul ushur akwai diwanul khumsul rikas akwai dawawinul malakiyatul am wa malakiyatul dawla wal amwalul mawrufa amma la sannan akwai kuma diwanu dara'ib kenan ma ya cewa akwai rijista ko littafin da ake rubuta kudaden da ke shigowa na fai'u da ganimomi da kuma wanda ake rubuta haraji da ake dorawa akan waɗanda ba musulmi ba da aka ci ƙasarsu da yaƙi aka kuma bar masu gonakinsu su noma aka sa masu gallar da za su biya na wannan gona da suke noma shi ake kira alkharaj da jizya da waɗanda ba musulmi ba amma suna zaune a ƙarƙashin daular musulunci za su biya da kuma ne ko rijista na zakka da sauran nau'in sadakoki da na ushur wanda ake karɓa a hannun 'yan kasuwa kamar yanzu yadda ake kiran import duties din nan ko export duties din nan ko excise duties duk ya shiga cikin abin da ake kira al'usho a wancan lokaci da kuma diwan khumsul rikas idan mutum ya tsinci wani abu ba ne shi ko ya hako wani abu daga ƙasa daga cikin abubuwan da ake tunanin madfunul jahiliya ne ma'ana abu ne da tun lokacin jahiliya aka rufe ba a san me shi bai zaka tono to wai mutum zai bada kashi ɗaya bisa biyar to irin wannan kuɗaɗen su ma aka yi masa rijista daban sannan kuma akwai mallakar ƙasa kamar misali mineral resources kamar yanzu a zamanin yanzu fetur da sauransu to duk irin abin da gwamnati ko daula ta mallaka da kuma dukiyar da mutum ya mutu ba mai gado kwata-kwata to irin waɗannan suma aka yi masa rijista daban sannan sai kuma ɗan haraji da gwamnatin musulunci take da damar ta sa a lokacin da aka shiga halin ni'asu ga bukatu amma babu kuɗi a cikin baitulmali to za a yi ɗora haraji na wacin gadi ta yadda mutane za su kawo a biya bukatu daga nan kuma wannan haraji ya kawo shi ake kira abdara'ib to duk waɗannan su ne ake kira heads of revenue ko heads of income ko kuma ya cewa dawawin alwarida wato rijistoci na hanyoyin shigar kuɗi ko shigar dukiya ta daula sannan a ɓangaren da ya shafi kuɗaɗen da ko yadda ake sarrafa dukiyar ko kashewa to akwai diwanu darul khilafa wanda ake ɗaukan nauyin shi shugaban daula kamar khalifa kenan ko amirul mu'minina da sauran mataimakansa kamar ministoci da diwanu masalihid daula manyan ma'aikata famsec daraktoci da sauransu da kuma kwamandan yaƙi da kuma alƙalai da waɗanda akan sa su kamar a local government ko a state duk ana biyan su da wannan diwanu masalihid daula din sana akwai diwanu sadaka wanda zai zo yana da bukata a bai sadaka akwai diwanu al'ata shi ba sadaka ya nema ba ba a sa'ilu bane shi almaharumu ne sai a dauki kudi a bashi kyauta domin a ba ainihin wato fukara'u da sauran mabukata da wanda ake bin su bashi akwai diwanu masariful mulkiya al am da diwanu tawari kamar a ce contingency ko kuma irin abubuwan da kan faru na gaggawa ana bukatan taimako fari ya auka ƙasa kaza ko gari kaza ko kuma an yi girgizan ƙasa an shiga cikin yanayi tsunami ta zo tal abin nan rashin abinci a Nijar irin wannan to a ɗauka an ajiye ne na musamman domin agaji na gaggawa first aid ana kiransa diwanu tawari wanda ko yanzu gwamnati na Najeriya da sauran gwamnatoci suna da irin wannan tsarin wanda sun aro ne daga tsarin musulunci to haka dai haka dai ga sunan iri-iri aka yi ta sawa sannan kuma akwai wani abu wanda yake da ban sha'awa akwai diwanul muhasaba muhasaba al'ama wato rijista ta wanda za mu iya cewa mai tabbatar da ƙididdigan kuɗi ya tabbatar da hakikanin abin da ya shigo da hakikanin abin da aka shi a wannan zamani ya yi kama da accountant general of the federation sannan kuma akwai diwanul muraqaba wato rijistan ko sashin da ke kula da gaskiyar abin da aka ce an tara da gaskiyar abin da aka ce an kashe shine kamar wane shine auditor auditor general of the federation duk waɗannan abin da kuke jinsa ana ta faɗi a yau ana ta kuzuzutawa wallahi tallahi tsari ne na musulunci duk suka kwaikwayo domin a lokacin da musulunci ke da waɗannan tsare-tsaren wallahi bature in ana neman kucaki ana neman daƙiƙi, wanda bayi da wayo balidi to in ka same shi kai fatiya ka shafa to sai dai ba nan gizo ke saka ba kamar yadda wani ke cewa in ne tazakkartu وذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن نتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه yace na tuna da matsayin na da matsayin da in na tuna hankali na kan tashi matsayinmu da muka saki wasu suka ɗauka yace duk inda ka dubi musulunci a yau ya zamanto kamar tsuntsun da aka daddatse mai fuka-fukai zai iya tashi yake ruwan da mu muka mallaka mu muka mulke su yasu suke mulkin mu kasashen da mu muke da ta cewa a kansu su suke ta cewa a kanmu haka ne kuma haka ba gashi muna ta jero tsari ana jin daɗi ana kabbara ana Allah ya sa kama. amma yanzu wannan tsarin na suwaye namu ne ko na wasu mu baitul mali yana da hanyoyi da yake samun kuɗaɗensa ko dukiyoyinsa ina ƙoƙarin kaucewa amfani da kalmar kuɗi in yi amfani da dukiya domin kalimatu almal a ammu minan nukud nukud wani tallin talli ne ballin balli ne na dukiya domin hulan nan dukiya ce rediyon nan dukiya ne wannan abin daukan karatun dukiya ce takardar nan dukiya ce amma duk ba kuɗi ba ne sai dai kayan kuɗi ne to kuɗi kuma ɓangare ne na dukiya saboda haka nake son amfani da kalmar dukiya maimakon kuɗi baitulmali a daular musulunci a wancan lokaci yana da hanyoyi guda goma na samun dukiyarsa hanya farko na wayan zakka zakka ta kuɗi da zakka ta kayan gona da zakka ta dabbobi da zakka ta kayan wato saidawa kayan sai da sayarwa da tijara sa'annan kuma da zakka ta fitar domin ya tabbata cikin bukhari abu huraira radiyallahu anhu ardahu an wakilta shi akan gadin zakka ta alfitar har suka yi aran gama da iblis na kwana uku ko ko darare uku sadaka ta shiga cikin wannan sadakoki da akan kawo tabarru'at hibat da sauransu hanya ta biyu humus ɗaya bisa biyar na nau'o'in dukiya guda uku da aka ce dole ne a cire humusi a ciki ganima saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul anfal sura ta 8 aya ta 41 wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil abinda da aka samu na ganimar yaƙi to a sani lallai Allah ya yanka cewa dole ne a ware kashi ɗaya bisa biyar na wannan ganimar kafin a rabata. domin manzan Allah sallallahu sama ya tasarrufi da ita ya ɗauki nauyin mutan gidansa ya kuma ainihin wato ɗauki nauyin yan uwa da marayu da miskinai da matafiya sai humusi nau'i na biyu na humusi shine ma'adanai ma'adanai waɗanda suke fitowa ko kuma waɗanda suka kunshi zinare da azurfa da ƙarfe ko tama su ma idan mutum yana da ya samu to ana ba da kashi ɗaya bisa biyar saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa za a ba da haka game da abu da ya sai kuma rikas madfunul jahiliya abinda aka haƙo daga cikin ɓoye-ɓoyen mutanen jahiliya ko ƙasar kafirai bayan ba su aka haƙo ba iya gane na waye ba balle a duba yanzu ya musulunta ko yana nan cikin harkar kafircin ba ma kowa a garin sai musulmi suka zo suka zauna to irin wannan abubuwan da aka haƙo za a ba da kashi ɗaya bisa biyar nan take ba tare da an sharɗanta shekara ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al-imam al-bukhari da muslim suka rawaito ya ce wa fir rikazi al-khumus a cikin rikazi akwai khumusi wato ɗaya bisa biyar sai hanya ta uku ta tara dukiyar baitul mali alfai'u fai'u shine duk wata dukiya da aka tara ko aka samu ta hanyar fita yaƙi amma ba tare da an gwabza ba kawai an kai samame ne sai suka gudu suka ranta a nakari zakara ya ba su sa'a ko sun ji labarin za a zo ba a mata so ba aka samu labarin sun falle sun baggari to duk abin da aka samu a nan to ana kiran shi fai'u ko kuma an tafi garin kafin a gwabza suna garin suka ce mun yi mu ba za mu yaƙi ba me kuke so to wannan abin da za a tattara duk ya shiga cikin fai'u kuma a cikin wato suratul hashar sura wato suratul hashar aya ta bakwai da zuwa ta tara a nan wurin Allah tabaraka wata'ala ya yi magana akan alfai malamai sun ce ma iya cewa fai'u ya kasu gida takwas ko gida bakwai kashi na farko gidaje da gonakin da kafirai suka gudu suka bari saboda tsoron musulmi tun gaba na gwabza yaƙi nau'i na biyu ko kashi na biyu kuɗin da suka bari bayan sun gudu ɓangare na uku na fai'u shine kuɗin hayar da kafirai za su biya na gonakin da aka samu ta hanyar fai'u amma ka bar su noma kuma aka ce ba galla ake so daga abin da suka noma ba kuɗi ake so to wannan ana kiran shi alkharaj ko kuma kuɗin hayar filaye na kafirai da aka samu ta hanyar fai'u aka kwace ba a bar musu ba sai aka ba wani musulmi ya noma to shi ma za a dora mashi dan abin da zai rika biya wannan shi ma ya shiga cikin fai'u jizya tana cikin fai'u wanda cikin suratul tauba sura ta tara aya ta 29 Allah ta'ala yayi maganar jizya hatta yuqul jizyata an yadin wa hum sagiruna ushri shine nau'i na biyar wato shine abin da ake karɓa a hanya ta fatauci ko kasuwanci idan an zo wucewa wanda ba musulmi ba idan harbi ne zai bada kashi ashirin idan wato ba harbi ba ne mu'ahid ne wato wanda aka kulla alkawari ne rashin yaki na wacin gadi ko na wani shekaru tsakanin su ƙasarsu da musulmi zai bada kashi goma idan ko musulmi ne yana harkar kasuwanci shige da fice da safara zai bada kashi biyar na bisa ɗari na abin da yake da shi wannan ana kiransa al'ushuru nau'i na shida na fai'u shine kudin sulhu da waɗanda ba musulmi ba suka ce za su biya don kar a yake su an ji yaƙar su ce kar ku yake mu me kuke son mu baku ku ba da biliyan ɗari ce mun ba da kar a yake mu to wannan kuɗin fai'u ne ba na shugaba ba ne ba na zaidu ko amur ba ne sai a kai baitul mali ɓangare na bakwai na fai'u shine dukiyar wanda ya yarda ko kuma wanda aka tabbatar da zindikanci a kansa idan an kashe shi ko kuma ya mutu lokacin mutuwarsa ya yi to wannan dukiyar ba za a gada ba la turasu saboda haka sai a dauka akai batul mal fai'u ne sai bangare na takwas na fai'u dukiyar zummi wanda ya mutu bai da magaji ko kuma yana da magaji ya gaji abin da zai gada kuma aka rage wani abu to wannan sauran shi ma sai a dauka akai baitul mali baitul mali ya samu fai'u kenan to wannan ita ce hanya ta hudu da ake biya ta tsara dukiyar baitul mali sai hanya ta ta uku kenan sai hanya ta hudu gallar gonakin baitulmal da dukkan abin da baitulmal ya samu ta hanyar mu'amala idan yanzu baitulmal yana da filaye ma'ana daula tana da filaye don abin da daula ta mallaka ana kashe baitulmal mal to wannan filayen kila sai a ba da haya kila sai a gina shaguna a rika karban haraji ko a yi waɗansu abubuwa haka ko kuma kamar yanzu a zamani a ba da exploration wato haƙan mai a rika da royalty ga gwamnati to duk abin da daula ta samu a dalilin wani abu da ta mallaka wanda ake wato intajinsa ana bata wani abu to wannan ana kiran shi shima galla ce to wannan gallar tana cikin abin da ake amfani da shi a cikin wato kudin ko kuma a matsayin bangare na baitul mali bukhari ya rawaito hadisi wanda ke tabbatar da cewa abin da aka samu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama na irin waɗannan dukiyoyin da aka bari ko fili da aka bada haya aka amfani da shi ana shigarwa ne a cikin kuɗin da za a raba wa jama'a sai hanya ta biyar kyaututtuka da tallafi da taimako da wasiya da akan yi wa baitul mali don yin jihadi ko waninsa mutum na iya ba da kyauta ba akwai foreign aid ba irin tallafin nan da ke za daga kasan kasashen ƙetare akwai taimako da wani mai kuɗi kawai zai iya ɗauka ya bada ya ce ya bada ga gwamnati duk wannan yana iya aukuwa to ta a wancan lokacin akwai ko ko mutum ya ce ya bar kaza a matsayin wasici in ya mutu a ɗauka a ba baitul mali ko dan jihadi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Umar dan Khattab lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tura shi karbo zakka da ya je ai Khalid bai bashi ba ko bin Walid da ya zo kawo ƙara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa Ibn Jamil da Khalid bin Walid ko da kuma Abbas ba su bada ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai faɗi na ibn jamil dai shi girman kai ne wato yanzu yana ma Allah butulci ne godiyar mayu yake wa Allah da talaka fitik aka azurta shi amma yanzu ba zai ba da zakka ba shi kuma Khalid yace za ku zalunce shi ne duk abin da ya mallaka na daga dabbobi dawakai na daga kayan fada sulke da takubba komai nashi ya riga ya ajiye shi a matsayin hubusi domin ai jihadi wannan dukiya ce ga baitul mali ba za a saida ba la tuba wala turaf sai in an ga cewa maslaha ta hukunta sai da a a mai gurbin da abin da ya fi shi cancanta ga al'umma wanda hadisin bukhari da muslim sun rawaito sai hanya ta shida ta tattara dukiyar baitul mali kyaututtukan da aka ba alkali idan da can ba a taba ba a bashi kafin ya zama alkali to idan an bashi hukuma za ta kwaci ko kuma da can ana bashi wanda yake bashin dama can tun ne zama alkali na bashi amma yanzu da ya lokacin da ya ɗauki kuɗin ya bashi ko kyautar sai a gano cewa ya bayi saboda akwai shari'ar da zai je gaban alkalin ne nan da mako biyu ko wata ɗaya to wannan dukiyar ma tana da wata manufa sai a kwace to an kwace ba za a cinye a yi watan da ita ba sai a kai baitul mali saboda hadisin ibnu lutubiya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya je karɓo zakako. da ya ce to ga dai zakka an kididdige an bani wannan kuma nawa ne suka bani na dan sharuwa a hanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji dadi ba yace ta yaya za mu tura mutum aiki sannan ya zo ya ce wai ga na hukuma sannan ga na shi me yasa mutum bai zauna a ɗakin mahaifiyarsa wannan abin ya zo mishi ba kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bai haƙe ya ce hadayal ummal gulul duk wata kyauta da za a ba ma'aikata PR ko kuma ka zama darakta mai kula da sashen ba da kwangila sai kungiyar masu sai da fetur kungiyar masu kananzir sai su zo su zo su kawo maka abin nan wai gwamna ma yanzu a kasar nan don lalacewa wai gwamna sai kungiyoyi daban-daban su je su yi mashi murna su kuma kai mai kyauta gwamna gwamna ballantana su ciyaman wannan kam sai illa masha Allah in minista ne in kwamishina ne in kaza ne to duk waɗannan hadayal ummal ne kuma haramun ne hukuncin shi ne a kwace a kai baitul mali public treasury haka ma abinda za a ba kwamandan yaki ko manyan ma'aikatan gwamnati duk kwacewa ke sai a kai baitul tilmali in fa ana bin dokar musulunci hanya ta bakwai harajin da za a iya ɗorawa mutane amma na wacin gadi saboda wata bukata da ta taso kuma zan babu isassun kuɗi a baitul mali za a ɗauki nauyin wasu jama'a ko za a yi wani abu na gaggawa babu kuɗi a hannun hukuma to za a iya ɗora ma mawadata haraji dole su biya domin a ɗauki wannan bukatar banda wannan harajin duk wani haraji da aka sa ma wani ya biya Allah ya isa haramun ne duk harajin da ake biya ba da asali addini duk wani haraji ko wani income tax ko pay as you earn ko wace tsaya ne duk ba su da asali cikin musulunci zalunci ne kawai da kuma capitalism tsarin jari hujja wanda da yahude daga isra'ila ya tsara ya ba 'yan kanzaginsa amerikawa da ingilawa da sauransu ana ɗorawa bayan Allah ba su ji ba ba su gani ba ba cdd e, ba su sanada wannan kam sai dai ta Allah isa amma ana iya ɗorawa mutane haraji na wacin gadi domin ɗauke nauyin wani abu da ya taso na gaggawa kuma ya zama hukuma ba ta da kuɗin da za ta biya wannan bukatar sai ta hanyar an tattara ɗin to wannan ma ana ɗaukar shi a matsayin hanya ta samun dukiyar baitul mali sai hanya ta takwas tsuntuwa ko ajiya ko jinginar da ba a sanya ita ba an tsinci abu an yi shela babu wanda ya ce na shi an ɗauki tsawon lokaci a kai baitul mali ko da yake hadisi ya ba dama za ka yi amfani da shi amma baran da mai shi zo sai ka biya to in kana so ku ta ɗauka kai baitul mali mana ka huta ta ma ta amfani don maslaha al'umma ce al'ama haka nan ajiya an baka ajiya sai mutumin ya zo ya rasu ko kuma ya baggari baka san inda za a gan shi ba ba da wani dan uwa sai ka kai mai tilmali." ko kuma jingina an baka jinginar wani abu na kaddara a karɓi kuɗinka domin a je a wata bukata daga baya a biya kuɗin ka ba da kayan jinginan sai ba zo an biya ka ba sa'annan jinginar ta ɗauki tsawon lokaci ko wancan ya rasu ko ba wani zai ɗauki nauyi biya kuɗin ko kuma ba ma wani ka je ka maida mai kaddara to ka je ka kai wa bai tilmali a saka sai hanya ta tara gado na wanda ya mutu bai bar magaji ba ko kuma ya bar magaji amma magajin ba zai iya cinye dukkan dukiyar ba gaba daya amma a mazhabar waɗanda ke ganin cewa ba a yin gado ta hanyar arrad kama a malkiya idan mutum misali ya bar 'ya'ya biyu mata da uwa ai da matarsa kila ma har da uwa to kaga da ya cinye dukiyar domin kuwa 'ya'ya biyu mata suna da biyu bisa uku na dukiyar mahaifiyarsa tana da ɗaya bisa shida na dukiyar matarsa tana da ɗaya bisa takwas na dukiyar idan an tashi raba sai a raba ashirin da hudu a ba 'ya'ya matan nan goma sha shida a ba mahaifiyarsa kashi hudu a ba matarsa kashi uku ga sha shida ga hudu ashirin ga uku ashirin da uku saura kashi ɗayan ina za a kai a malikiya sai dai a kai baitulmali matukar bai bar wani ɗan uwa ko wani baffa wato dan uwan uba ba ko dan uwan shakiki ko la'abi ba ko li'ummi ba ko dan dan uwan shakiki ko la'abi ba ko dan uwan babansa shakiki ko la'abi ko ƴaƴansu ba bai bar uba ba bai bar kaka ba to dole a kai baitul mali shi yasa a jerin gwanan masu gado a malikiya na ashirin da shida shine baitul mali goma mata sha biyar maza sannan kuma baitul mali na ashirin da shida wannan mazhabar malikiya kenan amma sauran mazhabobi ko ko musamman dai hambaliya da shafi'iya akwai ka'idan gado da arrad wanda kuma ya fi karfin hujja bisa bin diddigin dalilai na shari'a to haka ne kaga ba za a ce mutum ya bar magaji amma kuma an samu raran dukiya amma a malikiya za a iya samu to amma mutum na iya mutuwa ba mai gadon shi kwata-kwata ta irin wannan yanayi sai a ɗauka a kai baitul mali ko a nan Zariya mun san irin wa'annan gidajen da yawa da aka ce na baitul mali sai dai kowa ne ne baitul malin shine ba mu sani ba sai hanya ta goma abinda aka karbe daga hannun wanda ya hana zakka ko sai idan mutum ya hana zakka yana da ukuba a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda al-Imam Ahmad da Abu Dawud da An-Nasa'i suka rawaito annabi ya ce zamu karba da karfi mu hada da rabin dukiyar shi mu karba zakkan da karfi mu kuma hada da shakar mali to wannan shakar Malin ai ba cikin zakka to dukiya ce ta bai turba da haka babu rabo ga waɗannan wato masarif guda takwas da aka ambata mansusai inna sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin alaiha wal mu'allaf babu ciki domin wannan ukuba ce aka yi mashi to sai aka yi ta baitul mali ko kuma mutumin da ya amfani da mukamin sa wajen azurta kansa domin sayyidina Umar radiyallahu anhu wa ardahu da ya lura waɗansu mutane da ya sa shugabanci sun zama masu arziki alhali ya san hanyar samun su bai kamata su samu wannan dukiyar ba sai ya kwace gaba daya ya cire su kuma ya kwace sannan ya kai baitul mali ko kuma mutumin da aka ci shi tara a kotu ko wajen yan sanda to ba alkali ne da rijistara za su yare ba ba kuma BDO ne da AC za su kashe ba a'a za a ɗauka ne a sa baitul mali ko a yau da ba baitul mali irin wanda muke magana sai a ɗauka a sa a cikin kuɗaɗen shiga na gwamnati shi yasa ka'ida tara ya kamata in ka bada a baka rasidi amma babu domin alkali zuwa rabon gadon kama ba zai je ba sai ka biya kuɗin takarda saboda tsabagen zalunci to waɗannan su ne hanyoyi guda goma da ake bi don tattara dukiyar baitulmali a ƙarƙashin daular musulunci to a wannan zamani akwai hanyoyi guda biyu sababbi akwai abin da ake kira almawarid a tabi'iyya ban sai zan fasara da hausa ba amma dai turanci natural resources wato irin sanadaran nan ko arzikin nan na ƙasa da ba mai shi in ba a najeriya ba a najeriya ne yan naji delta su suke da arzikin ƙasa amma ba a najeriya ba irin waɗannan dukiyoyi na gwamnati ne a ƙa'idar shari'a saboda haka ba na kowa ba ne balle wani ya tutiya ko ya kafafa da irin wannan dukiyar ba kamar fetur kamar gas kaman diamond da sauransu sai hanya ta sha biyu a wannan zamanin ne yanzu ake da ita duk kudin da hukuma take karba wanda bai ta kara balle bai balle ya karya ba domin waɗansu ayyuka na ci gaba take kawo al'umma kamar wutar lantarki bayan da aka ce da an ba da wuta sai an baka kyauta babu dokar da ta shaka duk musuluncin kasa za ta yi karɓan kuɗi ba dokar da ta hana ba zalunci ba ne ko an baka ruwan sha a ce dole sai an baka kyauta ba dokar da ta ce haka za a iya karban ɗan kuɗi don maintenance wato don kula da injinan da ke ba da ruwan inda aibin yake a baka bin da aran gizo amma ka kwana goma sha hudu ba gautar ba kamar halin da muke ciki yanzu an ɗauki biliyoyin dalolin amurka an bada da sunan ana neman a samo megawatt dubu shida daga nan zuwa ƙarshen wannan watan na disamba amma zuwa ƙarshen watan oktoba kuɗin gaba ɗaya an kashe amma an samu megawatt dubu biyu da ɗari tara kashe arba'in da takwas cikin ɗari na abin da ake nema kuma zaura wata biyu kuma kuɗin ya ƙare ga ungus. ko gidan waye je uhu kuma wutan ba ta yanzu ma janareto ake amfani a nan ba wutar to amma inda za a bada da gaske me zai sa kana gana ko mun gwamnati musulunci a ce a kawo maka bil na wuta ba za ka biya ba bayan ko za ka je kai wata biyu uku ba ka ɗauke wuta ba ko na minti ɗaya gana nan me zai sa a nijar ka ƙi biyan kuɗin wuta bayan za ka je kai sati biyu uku ba ka ɗauke wuta ko ƙyalba su in aka ɗauke wuta an yi sabon abu mu kuma aka ba da wuta an yi sabon abu Gana suna da mutane miliyan arba'in da yan kai amma suna da megawatt dubu goma south africa ina jin Ghana sun fiye miliyan arba'in ina jin sun kai kaman ina jin za su kai sittin South Africa suna da miliyan arba'in da yan kai su suna da megawatt arba'in. dubu arba'in megawatt din su dubu arba'in mu muna neman dubu shida dan tatsitsi an cinye kudin kuma ba a samu ko rabi ba Allah ya sauƙaƙe amma idan an bada aka ce a bada kuɗi kar wani ko ka ce gwamnatin musulunci ba a karɓan kuɗin wutar lantarki ana karɓa a karɓa kallahu na ruwan sha na wayar talho tarho na hayan rumfa a kasuwa in an ce a bada haya a bada gwamnati tana da haƙƙi a bata ta tattara ta kai cikin rabe nudinta a yi wa mutane aiki sai dai kawai ana yin ko ba a yi to kuma wannan ku amsa da kanku da yake an fara nuna min takarda sai mu koma kan gabar da ke magana akan baitul mali a yau har yanzu baitul mali yana da matsayinsa a kowace ƙasa illa iyaka hanyoyin dukiyarsa sun canza a wannan zamani hanyoyin dukiyar baitulmal a kasashen da ke bin tsarin musulunci su ne zakka da kasashen da suke da tsarin karɓar zakka a gwamnatance da abin zai baka mamaki mafi yawan kasashen da ke bin tsarin musulunci ma ba su da tsarin karɓar zakka hasali a yau a iya sani na ƙasar yaman ita kaɗai ce ƙasar da tun daga zamanin manzan Allah sa suma ake karɓar zakka har yau ba adina ba banda ita ba wata ƙasa a duniya ba ta an samu shekaru a wasu ƙasashen ba a karɓar zakka a gwamnatance wanda ya ji tsoron Allah ya bada wanda ya ji tsoron ya jin tsoron Allah kada ya bada to amma daga baya waɗansu ƙasashen sun samar da agency agency wato wani ɓangare ko wani abin nan cibiya wata cibiya ko wata 'yar hukuma wadda ke ƙarƙashin gwamnati don ta karɓi zakka a wasu wuraren an bar wa NGOs wato kungiyoyi ma zaman kansu a wasu wuraren an dan bude kamar wani dan department haka ko wani dan commission da dai sauran irin wannan amma dai gwamnati a ce tsundum tana ciki gaskiya mafi yawancin kasashen duniya a yau wanda ma suke bin tsarin musulunci ba su da wannan amma akwai kasashe kuma wanda suke dan kokari dai amma ba wai gwamnati ne take da uwa da wato da abin nan wato ruwa da tsaki akan karba din ba to akwai dai zakka akwai kuma humusin ma'adanai sannan akwai dukiyar wanda ya rida akwai gallar mallakan gwamnati kamar royalty da ake biya akwai kyauta da tallafi da ke zuwa daga masu hali a cikin ƙasan ko kuma da ƙasashen ƙetare akwai dukiyar wanda bai bar magaji ba akwai dukiyar da ba a san mai ita ba akwai abin da aka kwace a hannun ma'aikata don najeriya ne kawai ba karban komai a hannun ma'aikata da ya mashi promotion in yayi zalunci ya danna mutane a nan an kuka sai a daga shi a bashi wani matsayin amma a kasashen da suka san ciwon kansa a matsayin suna al'umma ba za a yi wannan ba ba yadda za a yi haka a china in mutum na minista na lafiya ko yana kwamishinan lafiya an ba da kuɗi a siyo magunguna a kai asibiti ya ki siyowa a ƙarshen lamari ne zai faru mutane da yawa na iya mutuwa don ba magani a asibiti a dalilin wannan hukuncin sa an tabbatar da laifin ratewa ne gwamnati kuma ba za ta yi asara ba yan uwan shi da iyali za su yi igiyar da za a rataye shi a najeriya ko sai a canza mai ministry daga ministan karafa sai kuma ministan kuɗi don ya kara samu sai kuɗin tara in an yi tara shi ma a yanzu haka wannan kuɗin yana da ana amfani da shi a matsayin dukiyar baitul mali sai dukiyar arzikin ƙasa kamar filaye da sauran abubuwa da kuɗin da gwamnati take karɓa akan abubuwan more rayuwa har yanzu waɗannan abubuwan suna da amfanin su a tsari na zamani ana amfani da su wajen samun kuɗin shiga to amma kamar yadda muka ce tun baya haraji da ake karɓa ko an kira shi income tax ko an kira shi pay as you go uh, an kira shi menene duka wannan zalunci ne bai da wani matsayi a musulunci sai dai irin wanda muka ce na wacin gadi in lalura ta taso ana da wata bukata mai tsanani gwamnati na iya sama waɗansu ayyanannun mutane haraji su biya kaza domin a yi wannan abun a samu wannan kuɗin kuma an daina karɓa waɗannan su ne abubuwan da yau ake amfani da su a matsayin hanyoyin samun kuɗin shiga ga baitulmali ko kuma abin da ake kira public treasure ko public treasury to yau idan muka dawo najeriya me za mu gani za mu ga cewa a zahiri muna da gwamnati kuma tana da hanyoyin samun kudaden shiga da kuma hanyoyin fitar da su kamar yadda muka bayani a baya sai dai kasancewar ita hukumar ba an ɗora ta ne kan karantarwar musulunci ba ma'ana ba tana gudanuwa ba ne ko ana gudanar da ita ba ne a bisa tsari da dokokin shari'ar musulunci ba sai ya zamanto ba za mu yi tutiya mu ce muna da baitul mali ba domin ina baitul malin babu amma ko ya muka dubi abin za mu iya cewa irin tsarin da gwamnati take da shi na a ce ga accountant of the federation accountant general of the federation auditor general of the federation akwai ministry of finance a ministry of finance akwai section daban-daban investment economic plan duk suna cikin tsare-tsaren da dama can su ne musulmi suka sani shi yasa na gaya mana duk wannan tsarin an aro ne daga karantarwar musulunci da kuma tsarin gudanarwa irin ta daular al'ummar musulmi to amma ba za mu iya tutiya mu ce muna da wani tsari ba saboda dalilai guda uku na farko dai a matsayinmu na musulmi muna da imani da yaƙinin cewa duk tsarin da ba a gina shi akan dokokin shari'ar musulunci ba to tsari ne mai matsala sai dai ma iya samun kanmu a hali na kakani kayi don haka dole mu mu'amala da tsarin kamar yadda muke ciki a yanzu kuma za mu ba da gudunmuwa mu gwargwado don ci gaban tsarin gwargwadon abin da muke gani a iya fahimta mu bai samu a shari'ar Allah ba kuma dole a yi mu'amala da mu mai cuɗanya da saura abu na biyu shine ba mallakar musulmi ne zalla ba mallaka ce ta haɗaka duk da cewa kudin baitulmali ko dukiyar baitulmali ba musulmi kaɗai ake wa amfani da su ba amma dai musulmi ne ke ta cewa su suke da sauti su suke da murya su suke da tsari da tsare-tsaren da za a bi abu na uku da zai sa ba za mu yi kafafa mu ce yanzu muna da baitulmali ba saboda a najeriya musamman nan ne kasar da za a ga gwamnati ba ta gaya wa mutane kudin ta samu da kudin ta kashi duk da cewa doka ma ta ƙasa ta ce a bada kuma ya zama kowa zai iya samun bayanin amma ba a yi yau idan ka je gwamnatin jihar kaduna ko ka je local government din sabon gari kana neman bayani akan kudaden da ka samu da wanda suka kashe ba za su baka ba haka ni ma kila ba sani ba domin kudin zuwa yake yi kafin ya zo an mai bajet ɗin yadda za a raba a tsakanin yan kwangila da tsakanin su manyan hukumomi da kuma waɗanda ake so a ba ɗan kaɗan ne ke zuwa don yin amfani ga talakawa saboda haka ba mu da wani tsari na baitulmal zama ya cewa wanda ya dace da irin tsarin da muka ambata a baya to sai dai hakan bai hana mi irin namu ɗan abin da muka iya ba shi yasa muke ganin a matsayin waiwaye don tafiya tun da dai ba mu da tsari na baitulmali a yau irin wanda ya cika ma'anonin da muka ambata baitulmali bi ma'anar kalima to mu musulmi ya kamata mu dubi halin da muke ciki ba mu dai da gwamnati irin ta musulunci a yanzu a ƙasa kuma ba za mu kashe kanmu ba don ba wannan gwamnati sai lokacin mu yayi ba kuma za mu daina fita ba duk mu tare a ɗakunan mu ba don kada mai mu'amala da wani tsari da yanzu muke ganin ba shi ya dace da mu ba to amma a duk inda musulmi suke suna da ɗan motsi da suke don amfanar da kansu a yau ni ina ganin a madadin Bai mali babu abin da musulmi suke da bukata a najeriya kamar tsarin farfado da ko farfado da tsarin wakafi domin shi wakafin nan ba dole sai kuna da gwamnatin musulunci ba ba dole sai gwamnan ku musulmi bane ba dole sai chairman ɗin ku musulmi bane ko sanatan ku musulmi ko dan majalisan ku duk bai da bukatar wannan wakafi kamar yadda muke nan ko kuma a matsayin kamar kungiya ta jama'atu zalatul bid'a wa iqamatus sunna za a iya samun tsari na wakafi wakafin nan domin ɗaukan ɗawainiyar masu karatu ko domin tallafawa masu neman aiki ko domin tallafawa masu koyon sana'a ko domin ɗaukan kula da lafiyan wanda ba da lafiya ko kuma marayu ko kuma ɗaukan nauyin waɗanda suka shiga cikin wani hali mai tsanani na wani ɗan lokaci duk wannan musulmi fa za su iya wannan saboda a ƙasashe da yawa inda babu musuluncin nan sosai abin da suke kenan kamar ƙasan amurka kamar kasar ingila kamar wato canada kamar hatta abin a china yanzu da yawa musulmi abin da suke kokarin farfado da shi shine tsari na wakafi tunda dai dama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibuna a cikin al-imran sura ta 3 aya ta 92 kuma hadisi ya zo cikin bukhari da muslim lokacin da aka saukar da wannan abu talha ya je ya bada kyautar rijiyar nan mai yawan ruwa wato bayraha ya bada ta yace ga ta nan ya sa ta waqfan fi sabilillah haka nan kuma Allah ta'ala so ta al-imran ayat 115 ya ce wa ma yaf'alu min khairin falan furu wallahu alim bil muttaqin sannan kuma Allah ta'ala ya ce inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu ashe kenan abinda mutum yayi ya bari ana sa rai ya amfane shi kamar yadda hadisi yazo idza mata buna adam in kafa amaluhu illa min salasati ashiya daga cikin su akwai sadakatun jariya kenan musulmi a yau muna da buƙatar mu samar da tsari na wakafi domin ɗaukan ɗawainiyar da'awa da kuma karatuttuka da harkar lafiya da sauransu misali akwai asibitin musulmi wanda na sha ƙorafi a kansa cewa har yau ya kasa yin abin da ya kamata wala'ala dalili saboda mu musulmi mun ƙi yin abin da ya kamata kayan aiki in akwai tsari na wakafi sai a ce kayan aiki da yawa a kai da magunguna da yawa aje duk wanda ya je sha kyauta in dai an tantance bai da halin biya in ko yana da hali ya biya abin da ya shafi makarantu a ɗauki nauyin wanda ba su da hali ta hanyar wakafi amma an waye gari misali a yau na dawo cikin gida saboda saura minti ɗayan tsaya za ka iska cewa a yau gashi alhamdulillahi Allah ya albarkaci wannan kungiya ta jama'atu za ta bida wa kamata sunna kuma da awa sunna dai masha Allah mutum ko ya ki ko ya so sunna dai sak hantsi ne ka gidan kowa to amma har a yau kungiyar bata fita daga bara ba hasali ma kungiyar da bara dan jimma da dan juma suke ba wani bambanci domin ba abinda da ake ba ta hanyar bara ba kar in mamaki in aka gaya min cewa hatta wannan muhadarorin da aka sha na goron sallah kila da aka yi bara to wannan yana nuna gajiyawar mu da kuma rashin ba hanyoyin baitul mal muhimmanci irin wanda yanzu aka ce ai darasi kanshi ta yaya za a ce kungiyar nan ba ta da motoci na safara ta yaya za a ce ba ta da manya-manyan shaguna ta yaya za a ce ba ta da manya-manyan masana'antu ya kamata a ce muna da islamic microfinance muna da islamic bank muna da kaza muna da kaza muna da kaza kai ta kirgawa har ya tsanka su kare amma a iya cewa mu da komai ɗazun nan motar da aka zo ta nan daga cikaji an ce min ba ba ana yi ana turawa haka ta zo da kyar ba kuma ta da fitilla saboda ba mu da wani tsari wanda muka yi wa kan wannan ya zama dole a faɗi domin a hali suna san su da adalci ba wa aji ko a kan wasu su ba da kansu ma suke fara ba mu da wani tsari ajiyayye in aka je masallacin ja, duk juma'a sai an nemi taimako dan gajeyu marasa lafiya mar kullun ne kafin mu gama azkaru an sanar da bukatan taimako dan me inda mun dauki wannan tsarin na tattalin arziki da mahimmancin samar da hanyoyin shigan kuɗi domin yin da'awa ya za mu samu kama cikin wannan don Allah an je coci-coci an ga suna wannan ba coci-coci ba waɗanda suke masu a ka'id harifa kamar shi'a yanzu kamar ahmadiyya mun ga suna wannan me yasa ahlus sunna to wannan ina ganin ya kamata ya zame mana gani ga wani dole ne mu dauki darasi domin lokacin da aka bani wannan mawdu'i ne tunanin to me zan zo gabatar saboda zan gabatar da abin da yanzu ba shi kawai sai dai a bayani a kabbara a ce abin da muke da shi ne da turaf ne to turaf to me yanzu za mu amfana da shi to tunda ba mu da baitul mal me ya kamata mu yi don Allah mu tsari na wakafi don Allah shugabannin ƙungiya na ga su da yawa don Allah a koma a yi mana tsari na wakafi domin a samar da yadda al'umma za a rage talauci mu fa Allah ta'ala ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas to ina annafu lin nas din ina manfa'a eh ana da'awa alhamdulillah ana musuntar da mutane ana sa mutane su fahimci aqida sahiha da sauransu amma a yau fa abin bai tsaya nan ba tattalin arziki muhimmin abu ne ran da ba ku tattalin arziki ba ku da komai yanzu an waye gari a wasu kasashen dole ana yi da musulmi bisa tilas saboda suna da tattalin arziki mai karfi mu ko ba mu da komai in dan tattalin arziki ne ba za a saurare mu ba ba wanda zai saurare mu jihar adamawa jihar bauchi jihar gombe jihar jigawa jihar zamfara jihar sokoto jihar kebbi duk waɗannan jihohin an tabbatar da cewa musulmi ko mutanen da ke rayuwa a cikinsu fiye da kashi saba'in bisa ɗari ba sa samun naira dubu hudu a wata ɗaya talauci katutu na musiba to wannan ya kamata ya zame mana izina ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala mana muwafaka Allah ta'ala ya sa mu dace Da ƙarshe zan tuna mana maganar wato abdulhaq al abu muhammad inda yake magana akan cewa tun a wancan lokaci al'ummar musulmi daga cikin abin da ke damunsu suna da turaf duk abin da suke nema Allah ya ba su amma matsalar suna ruduwa da fisguwa da abin da wasu baki yan haure suke yi ma'ana waɗanda ba musulmi ba sai zama wai mun rudu da shi wai shi ne muke so shi zai wani ado maimakon mu mu samar da namu wanda shi ne Allah zai dada mu a kai kuma ya taimake mu kuma ya sa mana albarka yake cewa la yakhda annaka an dinul huda na nafarun lam yurzaqu fi timasil haqqi ta'ida umul qulubi aru an kulli qa'idatin la'annahum kafaru billahi taqalida dole ne mu san abin da zamu domin ko da bamu da baitul mali a yanzu irin wanda muka bayanin sa to za mu iya wakafi akalla foundation da akan ce ko trust fund da akan ce domin ya zamanto mun rage makanmu takaicin rayuwa ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka kuma ina godiya ta musamman ga kwamitin da ya shirya wannan muhadarori kuma ya ga dacewar a gayyato ni domin ba da yar gudunmuwa ta duk da cewa akwai da rashin cancanta akan wannan abu ina iya cewa wannan shine karo na biyu tun rayuwata a Zariya da kungiyar izala ta gayyace ni to na gode Allah ya saka alkhairi duk da cewa daga shekara goma sha biyar zuwa yau na gabatar da lakcoci ɗaruruwa ban san adadin su ba a wurare har da wasu kasashen amma dai a nan wannan shine karo na biyu to ina godiya Allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kafin wancan kafin rigar da ta rubuta sanar za a rubuta